A yanzu haka dai kimanin musulmi miliyan biyu ne daga ƙasashen duniya 160 ke shirin hawan arfa da ke zama cikamakin aikin hajji a wannan shekara ta 2023. Wannan dai shi ne aikin hajjin da ya fi samun jama'a tun bayan dawowa daga hutun dole a sakamakon cutar corona da ta addabi duniya. Jaridar Saudi Gazette da ake bugawa a ƙasar ta Saudi Arabia ta ambato ministan kula da aikin haji da umara na ƙasar Dr. Taifik Al-Arabi yana cewa a wannan aikin hajjin na shekara ta 2023 an janye duk wata ƙa'ida da ta shafi cutar corona. Tuni dai su ma sauran alhazan Najeriya da suka halarci aikin hajjin na bana suka ci sun shirya tsaf domin tafiya hilin arfar a ranar talatan nan. Muhammad Awal Aliyu shine sakataren jin daɗin alhazai a jihar Naija daga Najeriya. So, bi'idnillahi saboda tsoron cikowa da sauransu sha biyu na dare za mu fara fita. kuma an yi mana arinjin motoci isassu Ina e, na asuban litini kenan da izinin Allah za a fara fita kuma bi izinin ta'ala an nuna mana cin ɗinmu da inda za mu zauna duka motoci kuma isassu waɗanda za su ishe mu da izinin Allah ta yadda ba za mu samu cikowa da damuwa ba so za mu shiga da wurin da in Allah su yadda ba za mu samu wani dile ba batun addu'ar neman zaman lafiya da yalwar arziki na ɗaya daga cikin abin da alhazan Najeriya ke da guri a filin arfa ɗin kamar yadda waɗannan ke cewa Muhammadu Nasifi Kwanta Gora. Na'am to gashi ana shirin tafiya hawan arfa a takaice me zaka ce game da shirin arfa? Ina cewa Allah ka hore mana lafiya da karfin yin aiki kuma wanda duk zai ji Allah ya sa da lafiya Allah kuma shi ba da mu. Sunana Lawal Muhammad Badarawa. in any other federal local government wato jihar zamfara jihar zamfara abin da nake roƙo yana ga Allah subhanahu wataala a matsayi na dan jihar zamfara mai kishin jihar zamfara gaskiya muna roƙon Allah zaman lafiya a zamfara mu especially shi local government din shinkafi duk ina roƙon alhazan da suke zo ƙarƙashin local government din mu ina roƙon su don Allah su taimaka mana da addu'a da zaman lafiya ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya ya ba mu zaman lafiya kuma ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa Babu shakka dai Najeriyar na cike da fatar samun sauƙin matsalar tsaro musamman a wannan lokaci na damana ta yadda manoma za su koma gona cikin kwanciyar hankali. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Makka, Saudi Arabia.